وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وبعد يقوبا إن Allah. babu ko shakka muna cikin rayuwa mawuyaciya a wannan lokaci da muke ciki ya zama yanayi na kowa mai san yadda za a yi ya rika samun abin da yake samu a da ba na cima hatta waɗanda kake ga kamar sun fi ƙarfin cimarsu suna kuka da idanunsu a gaban matansu mun fara ji wasu jihohi ana zanga-zanga nan da can to dama ƙa'ida shi ne idan ka ga wani bala'i a gidan wani ka bi salon da kai ma za ka yi ƙoƙari ka tsara kanka kuma babu ko shakka duk wata masifa da bala'i da suka faru musulunci yana da maganinsu kuma yana da abin da in an bi ko ba a kubuta gaba ɗaya ba to za a ga sauƙi wanda zai sa a ci gaba da duk in an ci gaban za a ga warakar gaba ɗaya ma ya zama kamar an yi ruwa an ɗauki kuma kasancewar abubuwan na da yawa za mu ɗauki ɗaya daga cikinsu yau wanda shine na kula da 'yan baya kula da waɗanda suka shiga halin da ka shiga ciki dalilin da yasa Allah ya sanya kisoshi da dama alkur'ani yana cewa dan a kula sai a kawo maka labarin wane da wane da wa'e da wa'e saboda ka gano kai wani matsayin kake wani labul kake babu shakka duk wanda ya ga masifar da ta ɗara tashi yakan ɗan ji sauki-sauki shi yasa da yanzu kana ciwon kai tun da safe idan wani ya ce maka watansa ɗaya bai daina ciwon kai ba baka sha magani ba amma sai ka ji naka ya yi sauƙi to mu tambayi tarihi akwai izina a cikinsa mutanen da suka watsar da tarihi bacewa suke idan mun kalli tarihi za mu ga wasu abubuwa da suka kasance na yunwa da talauci da halin ni'yasu wanda kallonsu zai taimaka mana wajen sauƙaƙe abin da muke ciki da kuma daurewa mu zage wajen neman mafita game da abin da muke ciki domin idan damuwa ta yawa har ka kasa jin sauƙinta sai ka kasa bin mafitar ko da kuwa kana iya binta sai ka zama cikin wanda ana yabansa sallah ya kasa alwallah ya ku bayin allah wanda ya fi kowa falala Tun da Allah ya halicci duniya har ta tashi shi ma fa yayi fama da yunwa ashe kenan ba rashin nagartakka kadai yake sa Allah ya jarabe ka ba littafan sira sun kawo mana da yawa abinda zai zama mana izina game da rayuwar manzon Allah da kansa shi ya faɗa na tare da shi sun faɗa abu huraira ya ba mu labari yake cewa akan samu iyalin gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yi wata zungur ya ƙare a sake wani watan zungur ya ƙare wata biyu a jere ba a hasa ko wuta ba a gidan manzan Allah ya ce ba a hasa an yi waina ba ba a hasa an dafa wani abu ba suka ce to da me suke rayuwa abu huraira ya ce wallahi tsawon wata biyun nan in abin ya juyo aka haɗu da haka wallahi sai dai a ci dabino a sha ruwa ya ce kuma suna da makwabta wasu makwabta daga cikin mutan madina shi da kansa ya ce alasaka masu da alkhairi sukan tatso nono suna aikowa gidan manzon Allah idan abin ya zo da wannan yanayin watakila mu har yanzu ƙila gidanka da gidan ƙwa'i ba a yi sati har yau ba a samu abin dafawa ba Allah ya ƙara rufa mana asiri a lokacin da aka yi yakin khandak gazwatul ahzab sahabbai suka zo suna wa manzon Allah koken yunwa har sai mutum ya daga cikinsa sai manzon Allah ya ga dutse ya sa ya daure sahabu manzon Allah wani ya daga ga dutse ya daure cikin saboda cikin wato dutsen ya cika kwarmin uwa hanjin ta ji kamar da nauyi a yaudare ta wancan ya daga a ga dutse wancan ya daga a ga dutse manzo Allah bai ce musu komai ba sai ya daga cikin shi sai suka ga dutse biyu shi biyu ma ya daure saboda ya fi su jin yunwa kaga kenan ya fi su dadewa bai ci ba watakila ni da kai ba mu taba samun rayuwarmu ma a cikin haka ba kila kokenmu kawai yanzu sau biyu kadai kila ake abinci a gidanmu ba a yi su Noman dan Bashir Allah ya ƙara masa yadda ya ba mu labarin abin da ya danganci yanayin da sayidina umar ya ba da labari a kan mumbari saboda ya sassauta wa mutane ya gaya wa mutane bai wadda allah ya masa a lokacin da suke ciki da ya faɗa sai yake cewa ni din nan sayidina umar kenan ganau ne ba jiyau ba na ga manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana malolowa saboda yunwa malolowa ka san malolowa mutum ya yi ta mimmiƙewa yana mammatsewa yana danna ciki yana haka yunwa ce ta addabai ba mu ba yanzu da mun mai da jin yunwa walsa saboda wasu yaran yanzu mu ba su san me ya yunwa ba kawai bai da lahiya kawai saboda ai dama kafin ya ji yunwa ya ci ni'ima ce wadda muke cikinta sayyidina umar ya ce ya ga manzan allah yana malolowa saboda yunwa irin abin da abu raina ya faɗa sai ya zo a masallaci ya faɗi yana malolowa ai tsammanin ma wasu ma suna tsammanin farfadiya yake ya ce wallahi ba ita bace yunwa ce yunwa ce ya faɗa ya ce sai ya zo sau da dama in aka yi sallah sai ya tsaya bakin masallaci ya ta ƙirƙiro tambayar ilimi yana yi ya ce sai in samu Sani sai in tambaye me za ka ce game da kaza hukuncin kaza ya ce wallahi ba ilimin nake nema ba lokacin so nake in samu wanda zan tambaya ya ce mu je gida in gaya ma in an je gidan sai in samu in ci abin da zai ci a gida ya ce wata ran na zo ta yin haka na ta yin haka ban dace ba kowa in na tambaya sai ya ba amsa karatun ya ɗauka karatun nake ne ba ya ce manza Allah yana fitowa ya ganni kawai sai ya ce abu huraira ya dai zo mana shi manzan Allah kawai yana ganin shi sai ya gane kafin ma ya mai tambaya ya ce zo mu je manzan Allah ya tafi da shi gida har ɗakin matarsa ya ce me kuke da shi gidan nan aka ce ga ɗan abin da ake da shi aka ɗauko wata ƙwarya da nono ciki manzan Allah ya kalla Abu Huraira ya ce je masallaci ka yo gayya Abu Huraira ya ce haka nan na daure dai ni da nike ganin ni da shi ma yaya ya ce na dai daure na dai fita na je na kira mutane suka zo ina gani ya ce kuma ina gani manzo Allah ya ta ba su suna sha ina gani sai da duk suka sha ikon Allah sai suka koshi ƙwarya ta ki karewa manzo Allah ya ce yanzu saurawa ya ce saura ni da kai <laughs> ya ce to sha abu huraira ya sha ya ce ga abu ya sha na aje ya ce sha na aje ya ce sha ya ce wallahi sai da na ji ba masaka tsinke ashe an dade ba a ci ba dan an yi tatul ba matsala alhali sahabbai ba su cika tatul ba amma manzon Allah ne yake cewa sha dai sha dai yace da aka rage na bashi sai shanya kayan shi dama nonon na karama ne sai mai karama duk wannan yana nuna mana irin yanayi da suka shiga wanda tuna shi zai taimake mu sayyidina Umar yace in ga manzan Allah yana malolowa saboda yunwa ya rasa abinda zai sa ma cikinsa wallahi sai dai ya samu lalataccen dabino ya lalace ba mai so shi zai samu haka nan kai da kake ganin shi kai da baka san mai tsutsa ka je saye ka a baka mai tsutsa ka a baka mai kwari ka a baka kaza ce sai irin shi manzan Allah yake samu ya ci Wanda hadisin yana cikin sayyu muslim ya ku bayin Allah irin waɗannan al'amura da suka kasance ba a zamanin manzon Allah kaɗai ba ne? ba shi kadai din bane haddasa habbansa kuma har bayan ya rasu ma sun haɗu da abubuwa su kansu inda za ka gane cewa mu ma dan mun haɗu da su mu nemi irin abin da suka yi ya zama mana mafita duk da cewa hudubar ba za ta ishe mu mu kawo sauran hikinkimu na abubuwan da suka yi ba amma dai jin labarin kaɗai na yadda ya same su zai taimaka mana kwarai da gaske wajen kasancewar mun ji sauƙi-sauƙi na yanayin da muke ciki bi iznillahi ta'ala mu duba daga cikin irin abin da ya kasance a zamanin sayidina umar shekarar da ake ce mata amur ramada sun haɗu da yunwa ƙwarai da gaske imamu tabari ya ruwaito daga cikin abin da ya kawo na labarin abdurrahman ɗan ka'ab ɗan malik yake cewa shekaran ramada shekara ce ta baƙayyunwa yunwa da ta samu mutane a madina birnin annabi da sauran garuruwan da ke kewaye da madina ya ce kai mun gaba bala'in da sai da ta kai dabbobi suna dimfaren mutum suna nema su ci dabbobin daji sun yo gari suna neman mutum su ci suna kai cizo ba yadda suka iya ya ce kai sai da ta kai mutum zai kama akuya ya yanka amma in ya yanka ya kyamaci cinta zai iya ci saboda ba komai ita ma daga kashi sai jijiya ba sai ta ci ba ta bada an jira ta bada nono ba ta bada ba an yanka ba nama ba tsoka balle mai ya subhanallah alhasis ibnu kathir shi ma ya ambata yake cewa mun ruwaito wani karatu da muka samu daga umar dan khattab cewa wata ran ya yi patron da daddare a madina a shekarar ramada sadda ake yunwa sai bai ga kowa yana dariya ba a gari ba inda duk inda ya saba wasu suna ɗan fira a wurin wasu koda a waje kana jin firarsa a cikin gida suna fira bai samu kowa ba bai ga wani ya tafi yana ko da roƙo ba kuma har maroƙi babu in wuya ta yi wuya mai roƙon ma babu ya tambaya wai me dalilin haka aka ce masa ya amiral mumini masu roƙon sun roƙa ba a basu ba babu ba abin badawa da haka sai suka haƙura da roƙon suka bari da haka mutane suna cikin damuwa da kunci ba su iya ma surutu ba su ma iya dariya surutun ba. sai hali ya samu sannan ka zama dan ban dariya kai har komedi ne barin ka aka kyale ka aka ka ma samu sarari ne kai a wannan shekarar sai da ta kai mutane sun taru a bayan garin madina waɗanda suka zo daga ƙauyuka fa kenan suna neman su zo su nemi taimako a madina duka sun yi hemomi sun zauna a bayan madina ana cewa sai da aka kai mutum wajen dubu sittin sun zagaye madina duk yan gudun hijirar yunwa ba ki ba suka koro su ba yunwa ce ta koro su suka yau madina birnin man ba su da abin da za su ci duk duniyar nan wato da sauƙi cikin sauƙi ake hakka je ka buɗe shago cikin sauƙi kake hakka je ma'aikata kai aiki abin ya kai ba zai yiwu ma ka je kai aikin ba ba zai yiwu ma ka je ka nema abincin ba abin da za su sun zo sun zagaye madina kawai sai dai gwamnati ta kawo masa abin da za su ci daga baitul mal ake kawo masa abin da za su ci kai har aka ce sayyidina umar diddare yana yin walima kowa ya zo ci abinci kayan gwamnati ake budewa diddare ai abinci ba iyaka ai ta ci kai an ce akwai daren da waɗanda suka halarci walima walima da sayyidina umar ya shirya sai da mutum dubu goma suka zo duk wanda suka zo ba su da abin da za su ci shi yasa suka kai in ka ƙara gaba a shekara ta 332 shi ma an haɗu da wata jarabawas ta yunwa wanda ta kai ta kawo wallahi malaman tarihi suka faɗa akwai yaran da aka yanka aka ci mutane aka yanka aka ci la ilaha illallah saboda me saboda yunwa duk wanda ya yanka mutum dan uwansa ya ci kai ka san ya ci ciyawa har ya gaji ya ci ganyen ice har ya gaji ya yi kaza ya yi kaza ba abin da bai yi ba dan neman ya samu abin da zai ci tura ce ta kai bango har ya zama ya ci yan uwansa ka in ka ƙara gangarowa abin da aka yi a nan naji hijira bayan ta shekarar dubu ɗaya da ɗari uku da wani abu malam wasu yunwa ta kai masu bala'i suka zo suna balla gida don su ci abinci a wurin balla gidan yunwa ta kai masu ƙarshe ba wanda ya taɓa su haka aka same su wannan ya mutu a ƙarmaje a ƙarmashe wani wanda ya ballawa ya mutu yana balla wani na saman matakala ya mutu a matakala wani kaza haka dai dukka ukun sun mutu saboda yunwa bala'i ya kai bala'i kai in ka ƙara gangarowa mun ga abin da iyayenmu suka gaya mana mahaifina ya gaya mun suna makaranta a gusau gusau nan ta zamfara wata ran kawai buzun malam da yake zama yana bada karatu ya bude ya ce da ya komai ya lalace kawai buzun nan sai aka neme shi aka rasa cigiya ina guzun malam ba guzun malam ba a san waye ya ɗauki guzun malam a haka a haka bayan an yi kwanaki ana nema ran nan wani ya zo ce allah shiga ta malam in dai za a yafe min ni zan yi bayani bayanin me yace zan faɗi inda buzon ka yake buzon malam yake aka ce yi bayani ya ce wallahi mu uku da ni da wani da wani muka sace buzun mala muka sace buzun kamala kuma abinda da yasa muka sace shi zuwa muka gefen gulbi muka dan tona yashi muka sa shi ciki ya jiƙa muka bar shi nan sai mu rika zuwa muna balla muna zuwa muna kasawa muna ci buzun da ya koɗe ya yi shekara da shekaru da datti da komai to malam ni abinda da ya sa na zo na tona yanzu buzun nan saura gobe da jibi kawai ya kare na je mun je mun ne ne shi mun rasa kuma ba wanda ya san mun aje shi sai mu saboda haka ni na ji wancan laihin tare muka amma wannan da cikin mu a mu ciki akwai wanda ya je ya kara sace sace saura jama'a ne kai haka yunwa ba abin dariya ba ne yunwa a nan ku sau mahaifina yake gabin labari su suna makarantar sun san waɗanda suka yi sata an sace buzu kirgi buzu wannan ba wani sa ba ne kai ka san buzun da ake yi ana zama da shi buzun rago ya yi shekarar shekaru gashin magi ya cire ya tsuha amma shi aka jika ana balla kwana da kwanaki in suka je suka ballo sai su gasa sai su ci yanzu gandar sadin ba ka je saye ta yi tauri ba ka so ashe har yanzu muna cikin ni'ima mu kalli na baya mu gode Allah yana cikin abin da Allah yake bamu idan mun gode ya faɗa la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ya karo mana dauki Allah ta'ala ya warware mana wannan matsala da muke ciki Allah ta'ala ka bamu sa'ida ka bamu lafiya da abin da lafiyar za ta ci Allah ka taimaki shugabanninmu wajen fito da hanyoyi waɗanda za a samu sa'ida cikin wannan lamari mun sani suna ta ƙoƙarinsu su bakin gwargwado don koyau ɗin nan wannan gwamna na jihar ya zauna da manyan masu ruwa da tsaki na jihar gaba ɗaya kuma shawarwarin akan yadda za a yi a samu sa'ida game da wannan harkar tsadar abubuwa da kuma harkar abinci a yau din nan duk da sarakuna ne da jami'an tsaro ne da malamai ne da kungiyoyi ne a gidan gwamnati ya yi wannan zama yau kuma an ba da shawarwari sosai mutane daga nisan duniya duka jihar an zo mutane wajen ɗari aka yi shawarwari aka daɗe yana zaune duk shawarwarin kawai yake ci aka gama kuma ya ce to za a zauna a tace ai kaza kuma za a yi abin da ya kamata wanda daga ciki akwai wani babban kwamiti da za a yi insha Allah ta'ala muna fatan Allah ta'ala ya taimaka Allah ya bada ikon mu samu sa'ida mu samu sauki Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din وانصر عبادك المؤمنين الواحدين اللهم آمنا من الخوف اللهم أشبعنا من الجوع اللهم افتح لنا أبواب رزقك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم من أرادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تولي أمورنا شرارنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله